Birane kamar su Abala, Tanut, Tawa, Zandar da Yamai na daga cikin irin waɗannan wurare da sifitoci masu aikin bincike suka gano an handame ɗaruruwan miliyoyin sefa, kamar yadda ministan cikin gidan nishar Janar Muhammad Tumba ya bayyana. Ya kuma zayyana wasu daga cikin da'irorin da ake zargin an tafka irin wannan almundana. Par exemple, ici Urafan, 169 millions, Olelewa 287 millions. ya ce a da'irar urafan miliyan 169 na sefa aka gano an salwantar miliyan 287 a walalewa sai zandar mai miliyan 355 da tawa mai miliyan 244 Ville Zander 355 miliyan, Tawa 244 miliyan. Wasu 'yan ƙasa da muka nemi jin ra'ayoyinsu sun yi na'am da matakin gwamnatin. wannan mun gode kwarai haka ne muke so shugabanni su yi ba amerika kada duk wanda sun kai zambace wanga kasa a ayi kokari kowa ya biya dan kudin kasa ba kudin mutum bane muna fata wannan bincike a ci gaba da yanshi kuma a hiddo sunayen wa'anda suka yi wannan almundahana mu 'yan ƙasa muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari kuma muna fatan wa'anda ma ba a binciko ba a ƙara ba. Tuni aka damƙawa hukumar yaƙi da cin hanci Kwaldef rahotannin illahirin wuraren da aka riga aka kammala bincike a yayin da ake jiran jami'ai su karkare binciken da ke gudana a sauran yankuna domin damka komai a hannun hukumar ta Kwaldef wacce za ta bi hanyoyin tatso kuɗaɗen da aka wawure in ji ministan. Une fois que nous avons justement le retour de ces inspections, nous les donnons à la Kwaldef. Shugaban kawancan kungiyoyin yaƙi da cin hanci Renak Omar Adamu ya yaba da wannan kuduri ko da yake a cewarsa akwai buƙatar gyara. Yawancin ana kewa a yi da mutum ya gyarra Eh, in ya biya shi kenan an bar shi kama wanda kwaldaf take to mu a wajen mu kungiyoyi muna ganin cewa wannan ma babban lahi ne da ake yi ko kuma barin barawo ne ya yi abin da ya ga dama don kamar barawo ne ka kama shi an kai shi dakin shari'a sai kuma a ce ya kawo abin nan da ya sata kuma a bar shi ya tai yana ko gobe suka dawo za su yi bannan da ya wuce haka nan A watan Afrilun 2024 ne shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani ya rusa majalisun ƙananan hukumomi da na jihohi watanni tara kenan bayan juyin mulkin da ya jagoranta. Ko a zamanin mulkin farar kula dangantaka kan yi tsami a tsakanin irin waɗannan wakilai da hukumomin kolin ƙasa. Sakamakon zargin wasu daga cikinsu da rubda ciki kan kuɗaɗe ko karkata akalar tallafin cimakar da gwamnatin tsakiya ke aikewa domin talakawa kware ke wasu suna danganta wannan rashin zutuwa da dalilan siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar.